girgiza kai nake cikin son ke cewa da kuka ina yi musu nuni da kasu banne in wuce amma sun ƙi hakan mama ta rike ni gangan haka ummi da bashir zanira da yaya aliyu tasowa suka yi daga mazauninsu ya saura babu kowa a gaban mawaƙin cikin fili sai mu 'ya'ya da jikokin hajiya da ƙawayen maman kaduna sai ko surajo abokin fa'iz jarifa mun asiri suka shiga mana liki ne da suraju sai ka rantse da allah shine angon nawa kazalika ummi da bashir zanira da turtsetsin cikinta da yaya aliyu rungume da ita duk suka buɗe bakin jaka suka shiga min liki ta ko'ina ta ce daɗi ne ko menene mun yawa sai gani kuka ya kece mu to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Albishir ga masu ra'ayin sauraron labaran da Ahmad Isa ke karantawa masu nishadantarwa, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Albishir ɗin ko shi ne, yanzu haka mun tanadar muku baƙin labarai masu yawan gaske da Ahmad Isa ya karanta waɗanda za ku iya saurara kyauta a YouTube channel ɗin Ahmad Isa mai suna Lafazi Communication. Tausayin mama har ƙoƙon raina da jinjina ƙaunar da take mun. na kasa jurewa nima ban san dalilin tausayin nata da ya rufe ni ba na zame da gudu na ƙarasa mazaunin su ummi na zauna na kifa kaina a tebiri na shiga kuka mai yawan gaske wanda ni kaina ban san dalilinsa ba suraju ne ya zo ya zauna a kujerar yaya bashir ya ce fa'iza gaskiya fa'iz bai kyauta ba na sani don me mana haka yi e, rana irin wannan mai ɗimbin tarihi ka tsallake ka tafi wani aiki to kai ka fi kowa aiki ne haushin sai ƙara kama ni da shashigin da yake ta mun tun da na sako kafata a filin wajen nan shi bai yadda ba asiri ya rufa wa abokinsa kuma abin kirki ya yi sai na dago idanuna jike jagab da hawaye na ce kada ka komai min zancen wani fa'is na zo fatin nan ne don ummi da bashir don me za ka zo kana tambaya ta wani fa'is bayan mun rabu tuntuni dariya suraje ya ce to a raduwa ya yi miki waye ya ce miki fais zai iya sakinki ko jefa shi ya kira ni daga ingila ya ce in taimake shi yanzu in tsaya tare da ki bai yadda da kowa ba cikin abokanan masaini wani irin saki babu ko daɗin ji kina hauka ne Yabba, wani irin rugugi na ji cikin kwanyar kaina da ƙyar in ba motsin kwakwalwa ba ne sai na zazzaro ido ina duban sirajo ina auna abin da yake faɗi cikin hankali da tunani na san sirajin mutum ne mara wasa na san shi da can don ya so ummi aka nuna ba za a ba shi ba ya haƙura abubuwan da suka faru suka shiga dawo min sabbi kar wato yanayin fa'iz bai nuna damuwa ko ɓacin rai ba a sanda yake min rubutun cikin takarda babu wata alama ta nuna damuwa a fuskar shi me ya hana baba bai lallasa ni ba kuma su an rabi babu wanda ya fushi da ni a lokacin sai ma cewa da ta yi in taso mu tafi bikin ummi giwa me ya hana ni karanta takardar da kaina abin kamar asiri raina fa yi mugun ɓaci hankali na ya jirkice idanuna suka kada suka yi jawur suka wani irin cicciko da kwalla siraji nuhu fa ya da na sanin karambaninsa ya tabbatar ya yi babban kwafsi kuma abin da ba a aike shi ba don sanya burgi sai shiga iniya yana faɗin mm, fa'iza da gangan fanaki na rantse miki ba mu yi magana komi da fa'iz ba ni na kawo kaina ina siraji ya faro ta domin kuwa miƙewa ne gaba ɗaya na tsam na hanyar fita yayin da ya biyo ne yana magiyar in saurare shi amma ƙurar da ta ɗebo shi ma ban kula ba ummi fa suka dakatar da abin da suke yi suka biyo mu da idanu aliyu ya saki hannun matar shi ya biyo bayan mu ya riƙo hannun suraju ya ce rabu da ni kuma ya haushi da faɗan don me yasa ka gaya mata suraju eh wa ya aike ka yi mata zancen fa'iz ka san haukar fa'iza kuwa eh muna zaman zaman mu lafiya ka sayo mana tashin hankali suraju cikin matsananciyar nadama ya ce to ni ina na sani na fa gaya mata ne kawai fa'iz ne min waya cewar yana ingila in zo in tsaya da ita shikenan fa abin na faɗa yayi aliyu ya dafe kai yana faɗin shikenan siraji ka ɓaro mana aiki sai gyaran allah to wallahi ko lallashi ba zan je ba ta je can duk inda za ta je za ta dawo da kafafunta ai ba yau ta fara ba to da daren washe gari aka raka ummi gidanta washe gari zanira da aliyu da yasu fa'iza suka wuce lagos na giwa suka nufi giwa na Zariya ma haka haka na kaduna muftawu da yayan rabi su ma suka ɗauki hanyar kano da yaransu biyu amma yayan rabi ta ce da yaya muftawu su tsaya Zariya su ga halin da nake ciki hajakan ta ce da su don allah kowa ya kyale ni in yi kiɗa na da rawata ni kaɗai kada wanda ya je inda nake balle wani lallashe ne in bata masa rai a banza amma yaya rabi ta kasa jurewa don ko cikin 'ya'ya fa'iza ta daban ce a wurinta tana da matsayin da babu mai shi cikin tarin 'ya'yan nata to ni kuwa da na baro indo sports hall zaria na nufa a tasi bana ko ganin abin da yake gabana don tsananin takaici da tashin hankali fata na in ga takardar sakin nan tawa da idanuna in karanta abin da ke ciki har aka zo kofar gidanmu ban sani ba ina shara hawaye da ɗan kwalin leshi na sai da mai tasin ya ce ajiya ba nan ne gidan ba sai na buɗe na fita na fidda kuɗin dabban tsaya kirgawa ba na dai tabbatar ya fi abin da zan nema na zube mishi a kujerar gaba na yi ciki na dana kararwa momi ta zo ta buɗe duka hannuwanta cuɗe da fulawa ina jin alkubus take yi gani na haka hajaran majaran fuska babu alamun rahama ta tabbatar cikin ranta da ƙyar in ba bom ɗin ne ya tashi ba da matsamin hanya na shigi ta koma kicin ta ci gaba da aikinta gidan babu kowa sai walid autan momi duk suna kaduna cin biki na faɗi nan bisa kafin na shiga kururuwa kamar na rasa iyaye na biyu a lokaci ɗaya momi ta ce min cikanki ba haka ko leƙuwa ba ta yi ba wannan fa ya ƙara kunna ni sai na miƙe na shiga ta maula da kayan falon su filalukan kujera da flower rose to ganin ina shirin yi mata ta'adi da kayan kallonta sai ta fito a fusace ta nuna ni da yatsa wallahi wallahi ki kiyaye ni cikin gidan nan kin ga dai babu kowa babu mai kwataki don haka sai in yi miki dukan tsiyar da zai taimaka ya dawo da ke cikin hankalinki don da alama fa'iza ke dabba ce dabban ma ta daji wadda bata san ciwon kanta ba Allah ya sa fa'izu yankan kai yake yi yanki naki kowa ya huta wannan bala'in na haɗa kaina cikin gwiwa bayan na yi fatali da gwagwaron na ce momi bai kamata ki ce min haka ba duk abin nan da nake yi saboda in kare ki da ki ne daga idanun wanda bai san kina da su ba don ni ta tawa mai sauki ne ban ɗauki kaina a bakin komai ba balle in ɗauki wulaƙancin da fa'iz ya shekara ya min matsayin abun da zai hana ni shaƙan numfashi a duniya ba zan taba son shi ba momi ba zan taba ganin farin shi ba tun da ya ware ki daga cikin iyayena duk abin da ya min a baya kin manta momi ta ce na manta don ubanki sai ki sa ni in tuna wallahi kika sake mun kururuwa a gida sai na kakkarya ki kin kuma koma inda kika fito kin ji na gaya miki sai na tura kai cikin kafafuna na yi ta rasga kuka a hankali babu mai lallashi balle wanda zan yi wa in huce a kuma yanayin momi na tabbata za ta aikata abin da ta faɗi idan na sake na sake daga mata sauti a haka babana ya tada ni sai ya zauna cikin kujera yana faɗin ki yi kukanki mai dalili eh, yi kukanki da babban murya fa'izu bai sake ki ba da yake shi ya haifi cikin uwa da uban shi ya san darajar iyayen shi da karfin ikonsa a kansa Allah ya dawo da shi lafiya kafar ki kafarsa inda duk ya sanya kafa na rantse da wanda raina yake hannunsa to kwanaki biyu aiki na ke nan ina abin da na ga shine rangwame a gare ni wato kuka duk na koma jemammiyata ta ta baya a ɗakin abdallah a haka ne yayan rabi da yayan mafitahu kan hanyar su ta komawa kano sai ga su a zaria anti rabi ta shigo ta iske ni ɗakin abdullah ta ajin mayafinta da bebinta a kan gadon abdullah ta ce kai fa'iza ba kya gajiya zuciyarki ba ta gajiya da kuntata wa kanta a banza a wofi alhalin hakan ba zai sa ba kuma ba zai hana ba shin duka wannan na ƙiyayyen ne ko na haushin fa'iz ɗan albarka da bai yi saki ba na banza da ita can kuma na ce ki bani takarda in gani da idanuna da murmushi fal a fuskarta ta ciro takarda a jakarta ta ce gata don haka in za ki hutar da kanki da zuciyarki to ki hutar in kuma kina ganin kukanki da tayar da haƙarƙari da hankalinki shi zai sa fa'iz ya yi saki to a nan kan kin yi kuskure haka in ma duka da kwalba ne shi ma aikin banza za ki yi ta yi don ko fa'iz jinin hajiya ne rabin zuciyarta magajinta idan ya ce i baya taba dawowa ya ce A. shin don allah in tambaye ki meye abin ki ga fa'iz na ɗago sharkaf da zufa ka shirban da hawaye da majina bayan na karanta takardar na ce ai ba za ku taɓa gano aibun shi da ni nake hangowa ba tun da ɗanku ne ba kuma ka taɓa ganin aibun ɗanka komin munin shi ko munin halin shi to tun da ba za ku gani ba da duk hujja da na kawo to ni na tsane shi ne ba na son sa fakat da in yi zaman aure da shi gara mun zama a dokar daji da baƙin kumurci allah da ya halicci ni shi ya ɗora min kiyayyarsa da duk wani mai irin halayyar shi yadda kuma ake ikirarin shi jinan hajiya ne baya magana biyu sai a gaya min in ni tawa uwar shegi na ta yi ta kawo muku yayi rabi ta jinjina kai cikin kiɗima tana faɗin iye babban magana E, ni na kawo kaina dama ba yadda hajiya ba ta yi da ni ba kan na zo ke mahaukaciya ce amma ban ji maganar uwata ba dole na ji wohoho to sai ki mutu kuwa muddin fa'iz ya dawo kafa ki kafar shi zuwa rasha wallahi ni ma na daina lallamin ki mu zuba mu da ke aga wanda ya haifi wani dabba kawai sha sha sha mara hankali na ce ko uwar rasha ne ba za ni ba wallahi ba za ni ba ko gunduwa gunduwa za a yi da ni rabi ta yi dariya ai har uwar rasha ma za ki tun da matukin jirgin sama kike aure ina ne ba za a saka ki a jirgi a kai ki ba ya ce ko da na rasa bawan allah dr nazir mai ilimin da ya amsa sunan ilimi ban ga mai zan yi da direban jirgi ba ya rabi kamar ni in kare a mutumin da bai da ilimin komai sai na tukin jirgi wallahi da na yi asara rabi ta ce kin kuwa yi asarar yanzu ki ko babur zaki iya tukawa ne balle a je ga mota bare jirgin sama ke kin ga shegen bakin ki baya mutuwa ni na gaji da magana e, ranar da kika bi fa'iz daga ke sai shi na tabbata murz bakin zai mutu mu don kin rena mu ne kika cika mana kunne da babatu don haka sai an jima mijina yana jira na sai mun zo rakiya filin jirgi tamkar ta soka mun mashi a kirji haka na na ce ko kuma an aiko muku da saƙon mutuwar ɗanku kun zo zaman makoki ba ki sani ranar da duk fa'izu ya yi gigin sake saka kafar shi cikin gidanmu kamar yadda na ɗauke ƙafata daga nasu gidan wallahi sai buzunsa ta ce ko lalle kin fitsari ina ma ina nan za a yi wannan damben boxing kai da na kaɗa wanda ya nasara tuta in kuma kanwar ta kartsa min ne sai ki yi min waya in zo jinyarki to zaman zariya fi min zafi walida da abdalla duk suna makaranta kwana kausar da walir makaranta suke zuwa safe da yamma babu ummi babu zanira balle tsohuwa hajiya mai sa mu farin ciki ko da yake hajiya ai ni na guje ta don a gani na ita ce ummul aba'isin sanya rayuwa ta cikin halin kuncin da take ciki bayan shafa min bakin jini da hakan yi a idanun iyaye da yan uwana daga uwata har ubana kowa fushi yake da ni walida kadai ke kula na a gidan hakan nan kullum baba zai fita sai ya ce tunda haka yake so wato ga ɗakin uwarki ga naki in ta wuce ɗaki na ki bita da ido kina kisimi kisimi ai sai ki ta zama ko wannan magana ba ƙaramin ƙona min rai take yi ba tun ina kuka har na saba a zuciyata kuwa kullum Allah ya isa ga fa'is ta fi dubu biyar na rame na fige na zama yar firit dama jikin ba wani jiki ba na yi niyyar komawa giwa amma na kasa saboda kurarin da na yi a baya cewa ba zan sake zuwa gidan hajiya ba wuri ɗaya ne nake tunanin idan na je zan ji sanyi wato wurin maman kaduna to amma in ina da kunya ai bana doshe ta ba alhalin ƙiyayyar ɗanta na neman zauta ne. ko babu komi ranar da fa'izin ya ga damar dawowa me na isa na yi mishi akan idon wasa gara dai ya kwasa jiki ya kawo namu gidan haka zanira da aliyu suka yi man waya wai haƙuri suke bani abin da suka yi min ranar bikin mu a giwa su wasa ne suke mu saki na na kife wayar na yi tagumi da hannu biyu bayan kwanaki biyu kuma sai umma da bashir su ma suka bugo amma su ba haƙurin suke bani ba ƙorafi suke yi, wai na ƙi in je in ga gidansu to in zo in raka ummi awo tana da ciki dan sati biyu Da ce sai ku bari ya cika wata ɗaya tukunna mu fara zuwa awo kun ji ko yan abu kazan uba marasa kunya ummi ta ce to da fatan dai zagin ya tsaya a kaina bai kai kan mijina ba don mu albarkan miji muke nema ba ma zaginsa to watanni biyu suka shuɗe tun ana zuba ido har kowa ya gaji babu fa'iz babu ɗuriya shi babu kowa yasa, don haka na yanki shawarar tunkarar baba da shawarar da na yanki wato komawa karatuna a kano da farko baban ya fara ne da zunduma min zagi bayan ya gama sauraro na kana ya ce sai dai in karuwanci kuma za ki sannan in barki tun da kinki zaman aure sannan ina mai tabbatar miki muddin ya kasance wani mummunan abu ne ya samu fa'iz sakamakon raunin da kika yi mishi da kwalba to ki tabbata sai na rotsa miki kwalba a wannan kuɗaɗɗiyar fuskar da kike tunƙahu da ita kazalika in fa'iz ya yi zuciya ne ya ga cewa gare ya fasa auren to sai na ɗauki kiki da kayan ki na kai mishi sadaka ko aikace-aikacen gida ne ki masa